yau shida ga watan jumadal akhira shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci a wannan farfajiya ta markazin nuri islami wanda reshi ne daga mu'assasatu ahlil bait was sahaba wadda an Najeriya a nan Sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadai khairul ibadi na Sheikhul Islam Shamsuddin Al-Allama Abu Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba wannan darasi na yau shine na shida insha Allah ta'ala muna kan maganar cewa duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi shi ka samun daraja shi ka samun buwaye shi ka samun gudunmawa ta ubangiji kan haka malam ya ambata muna aya wadda ta kai ya yi yayi halilinta don ana samun korakorai da wasu matsaloli na wajen fassararta ita ce ayar da ka cewa ya ayyuhan nabi hasbuka allah wa man ittaba'aka minal mu'minin malam ya ba mu hanyoyi ko wajahi guda uku waɗanda da kowane kai iradin ayar ka fassara ayar fassara daidai take kuma za ka kawo tsintsar tauhidi shine kaɗaita Allah a wannan ayar kaɗaita Allah da irin aiki ne kasancewa manzo sallallahu alaihi wasallam na daga Allah bawana na Allah to Allah madaukakin sarki ya ishe shi kasancewa sauran mu'minai duk bayina to Allah mu dauke sarki ya ishe su kan wannan fassarar muke to da ya gama kawo guda uku to zai kawo ta hudun wadda aka ce ba daidai take ba duk da dai kila ka za ka yi ko ka ci karo da ita a wasu fassarori in ma a wasu littattafai ko kila ma a littattafan tafsiri ko kila a bakunan mutane ko kila ma suna kan hujja da ita akan wata kalima da suka faɗi na gwamaya Allah da manzo a lokaci guda wajen neman taimako ko wajen wani abu duk da annabi ya hana haka nan sai kaga suna cewa ai zahirin aya shine haka ala kulli halin bari mu saurara mu ji malam yace wa fiha taqdirun raji'un بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على ال... وفيها تقدير رابع وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه mala wa fiha a cikin wannan ayat taqdirun rabi'un akwai fassara ta hudu wa huwa khata'un min jihati mana wannan fassara kuskure ta ta wajen ma'ana duk da dai in kai irabi din sai irabi din irabi yana shiga din amma ma'ana ayat ta lalace wa huwa shine fassara koko shine an takuna mal. ita kaliman man takunu ya ce takunu ita saboda man ya ɗauki a matsayin lafza ita ko a matsayin kalima saboda mun san anwa'ul kalima akwai suna akwai fi'li akwai harafi nan ya ɗauki kamar ya ba ta cewa kalima wa huwa an takuna man ita kaliman man ta kasance fi mawdi'i raf'in a bagiran raf'a a raf'a a wurin raf'a a larabci mun san akwai marfu' akwai mansub akwai majrur a fi'li kuma akwai majzum to da yake man nan ismu mausul ne al ismul mausul ne to nan sai su ɗauke shi marfu' in suka ɗauke marfu' atafan ala an yi ƙulla shi an yi adafi da shi akan sunan Allah sai zan hasbukallahu wa ba aka minal mu'minuna munan minal mu'minina Allah da waɗanda suka bi ka mu'minnai Allah da mu'minnai sun ishe ka sai zan da Allah da mu'minai sai a aza su wuri guda yace to wannan fassara haka bai yiwu ba ina fata mun gani. yace wai kunul ma'ana sai zan ga ma'anar sai zan hasbukallahu wa atba'uka Allah da mabiyanka sun ishe ka sai zan haka fassara take yace wa hada to wannan fassarar wa in qalahu ba'dun nasi ko da yake akwai sashin wasu mutane da sun ka faɗi haka kaga bai koce musu mallamai ba shagube na ehin mutane na amma dai ba mallamai ba ko da yake akwai mutanen da sun ka wadi haka fa huwa khaf'un mahbun kuskure na tsinsa in kana da kuskure gaba da baya to shi a kuskure la yajuzu hamlul ayati alai baya halatta ɗauki ma'ana aya a aza haka nan bayyuwa to yanzu malam zai ci gaba da bamu dalilai daga cikin dalilan da ya sa bayyuwa na farko dai ya gabatar da dalilai na larabci ko ya ba da takadirat guda uku to yanzu bare ko mai ba da wasu dalilai ta hanyar ɓangaren ma'ana sannan kuma ya gwamaya ko ko ya ƙarfafa waɗannan hujjoji nashi da dalilai na aƙida sai muna tafsirul ayati lil ayati sannan muna tafsirul ayati bis sunnati kula. cewa ni tafsirul ayati lil ayati ba tafsirun ayati bil aya ba akwai tafsirun qur'ani bil qur'an ko ko kace tafsirun ayati bil ayati kasa ba sannan akwai tafsirun qur'an lil qur'an asala lil qur'an eh to shi da zai muna yanzu tafsirul qur'ani lil qur'ani an fahimta kenan ko to shi za zai muna sai ce ni sai ce fa innal hasba فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة فإن الحسب saboda kalima hasb isuwa a ishe ka ba ka bukata komai sai ga wannan da shi an ka kalimar wal kifaya da kuma gamsuwa ko isuwa shi ma kafa kifaya waɗannan lillahi wahda ga Allah ya kasa su a a ƙida da an ce hasbu da kafa to Allah ɗaya kai haka nan ya ishi kowa duk abin da kaka bukata duniya da lahira alhari da da akare ka da sharri to Allah ɗaya zan aka samu hasbu ko aka samu ni ko aka samu kifaya a fahimci wannan hukuncin su guda a wajen ma'ana da wajen aƙida ka tawakkuli wa taqwa wal ibada kama asa tawakkul Allah ɗaya aka dogaro ka ne wa alallahi allahi fatawakkalu Allah ya aka dogaro da shi wa takwa Allah ya aka cewa an yi takawa an ana da tsoro ne fattakuni inji Allah ko bai ce fattakuna ko fattaku kaza ba fattakuni Allah ya aka wa takawa wal ibada Allah ya aka bauta mu ko to da alwada kasani at-tawakkulu Allah ya aka dogaro gare at-taqwa Allah ya aka tsoro irin wancan na takawa sannan al ibada Allah ya aka bauta sama to haka nan kalima hasbu da kifaya Allah ya aka ba su wannan ta bangaren aqida qala Allah ta'ala yace ga hujja qala Allah ta'ala wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa in yuridu in sun yi nuhin su waɗannan makirai ko ko waɗannan munafikai su dan ubayyu da matara kama da su in suna son an uka su zambace kana su yi ma shigo shigo ba zuhi su nuna ma sun yadda da Allah amma a ƙarƙashin zuciyarsu ba haka ba to kale su fa inna hasbaka Allah hakika Allah ne maishinka nan ya sa wani bai sa kowa ba ko akwai muminai cikin aya akwai muminai amma bari mu ji wanda ya bambanta in wacin aya ta mai fassara ya ayyuhan hannabi hasbuka Allahu wa yattaba'aka minal mu'minina dauku ayat ka kam a za ta bisa wagga wada wannan ta bambanta Allah da muminai wajen mi wajen isuwa ga annabi to haka wacin ta kafi fa inna hasbaka Allahu kaga ta kare sai ce ni sai ce huwa allazi ayyadaka shi ubangijin nan naka shi Allah nan naka shine ya karfafe ka bi nasrihi da taimako na ne. sannan wajen mu'minina ne kuma ya karfafe ka ya baka mu'mini suna suna goyon bayan ka ashe yanzu da nasrullahi da mu'minuna ko ba haka ba da su Allah ya amfani wajen ta'ayidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta amma Allah dai shine ma'ishin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ashe ɗazu. فمؤمن لنا دارون سكين وطن آية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين باع قواما يسود الله كما قد آية تنونا دابان سكي الله ايشيني ما ايشيني ما فهمت وانا سيما لن يتسيني ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى الله سبحانه fafarraka cikin wannan ayat sai gashi da kai ne shi ubangiji ya bambanta bainal hasbi wat ta'ayidi, ya bambanta mu tsakanin isuwa wadda shi ɗaya kayinta kuma in zai yi bai sa kowa cikin isuwar wat ta'ayidi ya bambanta kalma hasbu da ta'ayidi, shi ta'ayidi yana Allah shi ka ta'ayidi, amma in zai ma ta'ayyudi sai uhani ya turo ne ma ta'ayyudi huwa ladhi ayyadaka bi nasrihi kaga ya bambanta hasbu bai sa kowa ba amma ayyada ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina to kaga kenan faja'ala al hasba Allah ke sarki ya sanya isuwa kalimat lahu shi dai adda ita wahadahu shi kadai an fahimci wannan waja'ala ta'ayida lahu bi nasrihi wa bi ibadihi kuma ya sanya ta'ayidin da ya kai shi ma har yanzu nashina shi kai amma yana yi ne bi wisaqatil ibadi bi wisaqatil shay'i sai ya sanya wani abu tsakani shine mai shine yayi mata ayi ta ya baka taimako da gudunmawa kila fahimta saboda haka kenan a wannan ayat ta gwabta faɗa mana gwari gwari cewa mi cewa hasu Allah ɗaya kai ne an fahimta wannan shi aka ce mu tafsirul ayati lil aya idan aya ta zo ta kwaɗi abu a dunkule ta zo a wata aya ta zo daban ita kadai ta fassara wannan abin ba tare da tadakhul na kowa ba an fahimta ba tare da shiga kowa ba shi aka ce ma tafsirul ayati lil ayati an fahimta kamar yadda manzo sallallahu alaihi duk da wancan ya zan tafsirul ayati bis sunnati kuma lokaci guda tafsirul ayati lil ayatina na cewa inna shirka la zulmun azim lokacin da Allah ya saukar da wancan aya walan yalbisu imanahum bi zulmin ko suka zo suka ce ya rasulullah ayyuna lam yuzlim nafsa ce ko ba haka ba suka ce ya rasu wani ne ko bai zalunci yace a ba irin wannan zalunci ba ashe ba ku ji kaulin bawan Allah ba yace inna shirka la zulmun azim ashe shirki shi az zulmun azim kaga kenan waccan aya inna shirka la zulmun azim ta yi tafsiri ga wannan aya tani walan yalbisu imanahum bi zulmin eh kaga ta fassara zulmu sannan mu sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sharhi ko ba haka ba sharhi yayin sunna na zuwa ta yi sharhin aya idan aya ta zo wata zan ta zo ta koma tafsilin kuma dalla dalla ko ku wata aya ta zo babu wata kalima wata ta koma ta howa irin ta amma ka dan ƙara kalimar saboda ni saboda kawatan ma'anar ta tarihi kwarai da gaske to sai a ce tafsirul ayati lil ayati wadda ba sai kai wahala ba ita da kanta da an jawo ta in dai mutum na da larabci ko baka ce koyi ba da ka jawo bai gane ba ka koma ka jawo ta sai biya gane kila an kama ayat kanan nasu ummatan fa ba'atha Allahu eh, ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyin kaga sai ta rikice ma a ce Allah a ce al'umma suna tare haɗe lahiya lau shikenan sai Allah ya kawo manzanni sai sun kai mutum sun kai in dai lahiya lau ake kana nasu ummatan wahidatan ko in dai lahiya lau ake to me yasa aka kawo manzanni to ba sai an faɗa ma ba sai a ja wancan aya kanan nasu ummatan wahidatan akwai wata ko akwai na fahtalafu ko kun tuna ai ehin fa ba'atha sannan ashe kenan kalimar nan wanda an karasa wanda za ta kawo ma rikici ga ayat kalima fahtalafu abbata da amma da aka koma kawo wata an ka ce fahtalafu sai ka samu o oh, ashe ba da fike lahiya lau fahtalafu sai an fashi sannan fa ba'atha asallahu. an fahimta tafsirul ayati lil ayati an fahimci wannan to wannan shine malan kaimuna sai ce ni kuma a gaba wa asna وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحق فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل وأثنى, وأثنى الله سبحانه كما الله مدوك هجة تجيو الله مدوك ينزلك يا يبو الله مدوك يا يبو على أهل التوحيد والتوكل أكم ما أبوتا توحيدي ما أبوتا توكلي سورة صحابة النبي كو من عباده لقد كم بايني في الله ييبسو دني حيث أفردوه بالحسب da sun ka kaɗai ta sun ce shi ɗai an ma'ishin su sai Allah ya ji daɗin wannan abin har ya yabe su da haka nan misali gashi nan allazi fa qala ta'ala Allah bude sarki yace allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel wannan tana ɗaya daga cikin jeran je ayoyi shidda masu magana kan mu'minai ko masu magana kai tsaye da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin falalar da ya musu da ni'imar da ya musu da abin da ya musu da rashin tsoro da yan cewa yan aljanna na sai ya kama siffanta su alladina kaza alladina kaza sai ce alladina kuma su ne waɗannan da kala lahumun nasu mutane sun kace musu mutane nan in ka ce asalin sababu nuzul aya a asbabun nuzul suna da suna kawo sababi biyu guda tafsirai sun yawan faɗi nai guda yana da asari daga mujahid daga ikirima amma mun qati'in na ya fassara haka nan duk da mun san mujahid da ikirima akasari suna karɓar tafsiransu ga abdullahi bin abbas to in ka dunkule duk suna ba da ma'ana guda lokacin da aka yi badrul kubra ta wuce aka yi uhud ta wuce a lokacin uhud sai an san musulmi sun ɗan jiki a lokacin kamar yadda a badar a sun ci nasara bayyananna amma a hudu sun ci nasara ɓoyayya eh wadda ba a ganta a zahiri ba amma nasara ta kila fahimci wannan eh abin da ya hana a ganta a zahiri yan wahala da musulmi sun ka samu saboda wannan matsalar ta faru na kaucewa ko ko canza wurin da annabi ya tsaye da su ala kulli halin abin da muka sun mu ce da an kai wannan shikenan sai sai Abu Sufyan yayi barazana yana cewa to kenan kun ga badar ku addisa gare mu uhudu mu addisa gare ku to ayi wanwan baɗin kun cika mu haɗu a badar don a inda an kai wannan uhudu an kai shi to baɗin kun cika mu haɗu a badar can inda an kai na shekara biyu da sun ka wuce mu haɗu can a yi na ƙarshe mu ga ko mu ko kuwa ka ɗauka girma yayi alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karban mai alƙawalin kamar da mujahid da ake maka ka wannan asari musali haka ko aka yi ana dako ana dako amma al'amarin na dan tsorata musulmi na lokacin kaga a Uhud din ba su daɗe da wahala ba a Uhudu ko ba haka ba sannan kuma sun duba sun saurara sun ga suna da barazana ta ko'ina akwai barazana cikin gida mun san Yahuda Madina banu Qainuqa bani quraiza banu nawir duk akwai su sannan ga wata barazana ta waje quraishu makata mubar rabi'a da sauransu duk gaba ɗaya ko ina babu alamar jin daɗi to kuma sun san irin waɗancan suka ta tanadi da sauransu da su kuma talaucin ma sai a hankali makaman ma babu a hannu sannan kuma waɗancan sun ƙyace su ka san mutum ya ƙyace kama sannan kuma ya ƙyace ka sannan kuma baka da wani wani neman taimako sai wa sai ga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawarin bada a haɗu yace Allah sai amma ni sai ce Allah ya ishe mu Allah ya ishe mu a haɗu da to cewa haka kamar da mujahid da ikrima ke kawo asari din ibn kasir imam tabari imam qurtubi al-baghawi a sa'adi dukan sun kawo wannan kissa cikin tafsirarsu daidai fasara wannan aya haka nan ana lisahi ana lisahi sai ranar ta doso ko watan ya doso abu na ayin shiri ka'in da na'in lalle lalle za a tafi a murkushe mulmulai a madina an taso digigi ga ba a yi nisa ba sai Allah ya jiho tsoro cikin zuciyarsu annabi hadisi ingantacce annabi na cewa wani surtu bin ru'bi masirata shahrin ehem sai Allah ya sa tsoro cikin zuciyarsu Yusuf ya ne ga ka annabi fa in ya ce ya alkawari fa abin nan fa akwai matsala hanya muka ce muna cin nasara saboda haka ya rasa wani ka gane balarabi wanda yake yana daga cikin aka cewa akhlaqul karima na balarabi ana ambaton su daga cikin ɗabi'u ne kwaɗin gaskiya dani da tsoron saba alƙawari mun samu sifofin ga da yawa sun bayyana ga Abu Sufyan ko tuna zama ne ko ko a interview da Herakal yi mashi nan ya faɗi farar gaskiya shi sa mutum ko bai musulunta ba Allah radiyallahu abinda muke magana dai Abu sani ya kasance na da wannan to sai ji wannan a lokacin bai musulunta ba sai ji ya son ya ki zuwa haka ba li ba la a ce ya saba alƙawari shi wala ya ɗauki alƙawari ba sannan kuma ta ɗayan ɓangare ɗaya a zo a ji kunya shi aka wa gudu a ƙi zuwa a ji kunya saba alƙawari a zo kuma a sha a ji babu daɗi to sai dibara a irin waɗannan 'yan kori ya yanki shawarar zai koma amma sai sun kaga a cikinsu akwai nu'ayin ibn mas'ud al-ashjari zahina makka umra irin waccan tasu sai ce abu aiki ka zo in kulla wani ɗan business da kai wani abu da kai ka samu duk abin da ka yanka min zan baka kawai son ne kai ka zo ka yada a madina ka ba su tsoro game da mu wanda dai za ka sa su ki tasowa sai a ce sun yi tsoro sun ki tahowa kaga yanzu saba alƙawari daga bangaren sai ke sai mai alkawalin raƙuma guda goma a ɗayan ruwayar ko kuwa mai alkawalin zai ba shi duk abin da ya kaso in ya shiga makka ana lahumun nasu su ne waɗanda mutane suka ce ba mutane a nan sai ka ce ɓangaren abu sufiyan da ya aiko Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i a ruwayar Mujahid da Ikrima ko a ruwayar da malaman tafsiri kai wa an bato ya aiko wasu mahuccin rani to suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ko ku suka ce ma mu'minai gaba daya innan nasa qad jama'u lakum wallahi mutanen nan annas nan ana nihin su Abu Sufyan ko Quraisha masu kawo yaki yace sun taran muku fakhshawhum wallahi ku ku ji tsoro ku naɗi ko laɗi dama khashiya ko mhm, akwai khawfa akwai khashiya in ka ji tsoro ka kama mazari kana bari saboda tsoro kana makarkata sai a ce khafa in ku ka ji tsoro kai mui sai a ce khashiya mhm, ko motsi bai yi sai kaminan saboda tsoro to khashiya na'am to kuma akwai inda aka sasa duka yawwa akwai inda aka khaufu akwai inda aka khashiya wajen saba mu Allah sun aka yi kai khashiya kyam kakka zo ga wannan ehe wajen kun bauta ma Allah sai a sa khafa kai mazari kai hanzari ka ruga da gudu kana yi kamar yaron da an ka ce ubarat sai bai kai kana shan kashi ko misali kina inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum wannan kalimat da aka faɗa musu fazadahum imana wannan magana sai ƙara musu yadda da Allah eh ya ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel to haka suka yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita wannan badarul sugura din ya hita ya zo badar dama badar kasuwa ta mai ci kamar turat ta shekara shekara ta ci shekara da suna ci kwana takwas in ta kare ci an ka watse shi kenan aka zo aka zo wurin aka zauna har aka kare abu babu abu su bayani babu labari ne kaga da yayi abinda ya saba alƙawari kuma ya ji tsoro to kuma haka malamai ka cewa in ji abdullahi bin abbas abin da ya inganta yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce sahabban annabi sallallahu alaihi asar ne wannan ba marfu'u bane yace ita ce annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi wuta ita ce sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka faɗa lokacin da aka yi musu barazana ehem malamai suna ƙara da babu abin da ka tunkawar musulmi ya fara ya rinka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil illa fati Allah ya mai maganin wannan al'amari ala kulli hali abinda muka sun muce mu'minai Allah na yabon su anan ko saboda mi saboda faɗat hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko shina malam yace wa lam yaqulu ka saurara Mumin ga ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba Allah da manzo ne ga cikin mu ga mutu Allah da manzo ne sun ishe mu sai haka ba manzo Allah ko ya hisu an fahimta in har wanda ya hisu. su bai ishe su ba sai Allah ɗaya ishe su ina ga su ɗin ba su kai ga manzon Allah ba shi yake sun isai an gane fassara ko eh shi na malaka kokore yace faɗi fa iza kana hadha qawluhum in dai wannan magana ita ce zancen su sannan wa madahar rabbu ta'ala lahum bidhalika wa madahar rabbi ta'ala lahum bidhalika madah sunana ba fi'ili ba kuma in wannan shi ne yabon ubangiji da ya yi musu saboda haka sun ka faɗi to fa kaifa yaqulu da rasulihi ya shi ubangiji zai ce manzonsa Allahu atba'uka hasbuka Allah da manzonka sun ishi Allah da mabiyanka sun ishe ka gashi ku Allah na yabon wasu da sun ka ce shi ɗaya ya ishe su in ku ashe ba shi Allah ka so ba ai bai yabon su kan haka nan in ko ya yabe su akan haka nan to bai kuma aka san haka nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni wa atba'uhu gashi ko shi annabi mabiyarsa kad afradu rabba ta'ala sun kadaita ubangiji bil hasbi na cewa shi ɗaya ya ce su walan yushriku bainahu wa bain rasulihi fihi ba su shirka suka haɗa shi Allah da manzo ba a cikin wannan hukuncin to fa kaifa yaya zai yiwu yushriku bainahu wa bainahu fi hasbi rasulih ya zai hada su da Allah a wajen manzo ne yace da su da su Allah da manzo Allah da su Allah da mu'mini sun ishe ka ya zai yi cewa wai Allah da Allah da mu'mini sun ishe ka shi Allah ka nuhi malati hadha min mahali wannan shi a ƙarya ko cikin ƙarerai to wanda ita a babbar ƙaryar duk abin da ka san bai yi wato wanga ya yi rashin yiwa da kowani wa abaqalul batil shi an mahi lalace ko ƙarya ƙarya mahal abin da bai yiwa korarre batil shine ziddul haqq abin da ba gaskiya ba ko ba haka ba to wannan shi mafi ƙarya daga cikin ƙarya sannan in kana jin ana ce wani abu abin da bai yiwa to wannan shi yake zama abin da bai yiwa wa nadhiru hada har yanzu mai kama da wannan wanda inda aka kadaita Allah ɗaya da wannan gashi nan walau annahu wa nadhiru hadha qawluhu ta'ala ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم وآية ما كما دوانا ودتنا كأي تكلمة حسب الله نهي da kuma wata ƙarin wata kalima da mun ka samu ita ce an ragaba a cikin wannan ayat ya ce walau annahum da su waɗannan mutane ya rasulullah da su munafikan rabu ma atahumullah sun yadda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da abin da manzo ya ba su a kula na an gwama ya Allah da manzo ko sun yadda sun amince mu a kula kalima ata an kai wanda ita da sun ji gamsuwa sun wadatu ga abin da Allah ya ba su manzon Allah ya ba su an fahimta ehem wannan zai ta halili wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu nan ba hoce da manzo ba kila an fahimta mutum sai dai ya ba ha kuɗi amma bai ya baka arziki ko mutum yana ya karanta sheka amma bai ya baka ilimi ba yi ko kun gane Hausa ehem to manzo sallallahu yana iya baka abin da aggare kila fahimta amma bai iswaka su suka ce da abinda annabi ya ba su wannan ga magana rabon ganima ta da abinda Allah ya ba su ni Allah ya kaka ya Allah ba su Allah shi ya saukar da ayat rabon ganima ko ba haka ba kenan idan mutum ya zo ya ce kai abin nan ku yi kaza ku yi kaza ku yi a kasashe kashi biye kowa ɗo guda sai a ce ni sai a ce to wannan kaso shi wane baka ko ce mallan ya ce a kasa abin nan kashi biye kowa ɗo sai a ce to ai haka mallan ya raba rabon da mallan ya baka dole ka hankuri ko ba haka ba sannan shi wanda an ka ce ya kasa sai ya tuye kasa ya dauka ya dauka ya baka kuma bai baka ba shi ma Allah mu ɗauki sarki ya saukar da aya ta cewa a raba ganima kan ka'ida kaza ko sannan shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya raba din daidai da Allah ya ce ya raba ya dauka ya baka kaga Allah ya baka ta hanyar umurni ya basuwa a raba manzo sallallahu alaihi wasallam ya baka ta hanyar shi ya tabbaka wannan hukunci gare ka walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da ai a ce ba su sa kyashi ba ba su kama cewa ba wanga rabo ba ai adalci ba a doki umma a ba wancan goma a ba wancan ishirin a ba wancan ɗari ina adalci cikin haka yace da sun ji natsuwa sun yarda sun gamsu da abinda Allah da manzo ne ya ba su sai suka ce me sai su ce hasbunallahu sai su ce wa qalu su ce hasbunallah Allah ya ishe mu abinda ba mu samu na abin duniya Allah shine bai babu ko to da sun ce haka kuma su ci gaba da cewa sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu sai ai Allah zai ci gaba da bamu manzon Allah shi ma zai ci gaba da bamu min fadlihi na kyauta Allah in tazo ganimar da Allah ka ba su wa fadalullahi ta hi cikin hiri lamiri na na Allah an fahimta ita ce mi ita ce ganima ya ta zan falla da Allah Allah shi ka bada nasara har ku samu ganima to ai Allah nan da shi ka bada falala zai ci gaba da baku in ya baku falala tashi sannan zai ci gaba zai ci gaba da bada umuni a raba ta kaza ko shi ku annabi zai ci gaba da raba ta wa da Allah ka so kenan har yanzu shi ka bayarwa Allah na bayarwa a sallah sun ya bayar a lokaci guda ko to da su ce haka sun ka ce haka to da shi ne alkhairi gare su ce Allah ka sanya su su ƙara da cewa ni inna ila Allah raghibun mu ga Allah ɗai muke kwaɗayi. amma wajen raga ba su ce inna ila Allah wa rasulihi raghibun ba inda malam ka sanya ce zai ƙara bayani da kalimar hasbu da kalimar ragaba Allah ɗai aka samu ita don babu mayinta sai Allah kuma da ita Allah ya umarci wa'in san mirahikai su komo su kiyaye su rinka faɗinta amma a lokaci guda cikin ayat ta faɗi wani abu da Allah na iya yi ne manzo sallallahu na iya yi ne duk da ba iri guda na yin su baɗin a fahimta ba iri guda na yin su ba yin Allah umurni da ba da dama yin manzo Allah ɗabbaka umurnin Allah an fahimta kenan ehe Na ka ce a ah, Allah na basuwa ko ko'i. Eh, manzo Allah kuma ya bayar i zai yiwu yace ni bari mutum waye aya don wani bayani ya shiga yace fata amma فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه yace fata amal ka kula haka kai gane ka kula kaifa ja'ala al-ita'a yaya Allah madaukin sarki ya sanya basuwa lillahi ga kai ne shi Allah kuma wannan tuli ya sanya ko manzo Allah yana basuwa kai kula kai amuli ka gano basuwa Allah na basuwa annabi na basuwa kila fahimta sai dai basuwa Allah ba ta karewa don Allah ba ya mutuwa basuwan manzo sallah tana karewa da ya mutu shikenan bai basuwa don basuwan manzo sallah wasallam physically ta wagga ta doka a baka abu kila fahimta kuma Allah na basuwa ka san baka da jada wanga ko kila abin kan manzo Allah na basuwa eh gashi nan ya sake cewa wata aya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu abinda annabi ya dauka ya baku wannan aya ta sauka ga ganima ata eh ba abinda wata suka wasara ba abinda manzo Allah ya zo ku da shi ba in hmm, ba zuwa ba ata akwai maddi rabbana atina kila kula ka ba mu bayarwa eh ita zakati wa yu'tu zakata na bayarwa na to wa ma atakumur rasulu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba ya doka ya baku fa ku zo kai ku amsa ku amsa ashe har yanzu Allah ya sanya annabi na ita'u kila fahimta ko kai kana ita'u ai ko sun wayi utuz zakata wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yutu zakata ashe kai ma kana iba ka bar akula ehin a kula irin bambance bambancen akwai kalmomin da ana iya ba Allah su sannan ana iya ba wani Allah su ba kirki na ba saboda ni saboda kai kanka kana iya bambanta su sannan akwai kalmomin da Allah ya kai a wannan gabat a wannan gabat a duk da dai za ka koma tahowa cikin inda a yi cikakken bayani shi ne hadisin da nake a tunanin wanda ma barista ya tunanin yanzu kama in fara na faman faman yace innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ko ba haka ba hijratuhu wannan magana hijira daga ina take asalin ta ba duk ko ina ba asalin hadisi sababu hadisin sababu wurudul hadisi ba hijira daga makka zuwa madina ba masha Allah daga makka zuwa madina duk da dai mun san a ka'ida usulu da ka'ida hukunci samun sababu ga tahowa hadisi ko aya ba shi hafisun hukuncin ga wannan sababu ɗai dun saboda kai kai yi laihi an ka saukar da ayat maganin laihin ko punishment azaba wannan laihin to ba ta zo a ce sai kai ɗin ba in wani irin wannan laihi da sanin ta fara aiki an fahimta haka in kai aikin kyakkyawa aka saukar da yabo ko jiɗaɗawa ko sakamakon aljanna ga wannan ba wai a wannan mai sunan ba a amma wannan mai sifa aikin kina fahimci wannan eh amma don hadisi ya ƙara bayyana kwata ana kula da asbab akwai asbabu rudil hadisi dalilan hitowa hadisi kamar da muka san asbab nuzulil ayati ko ba haka ba sai a ce wannan hijira daga makka zuwa madina ne ko shi asali duk da ta haɗe ko wace hijira daga baya wanda ya hijira don Allah ko ba haka ba to a kula sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli hada Allah da manzo shi muka magana anan in kai hijira daga makka ina zaka madina indawa wannan physically wajen annabi kai ko kila fahimta wajen annabi kai wannan kamar daidai da yake na sayyutina Allah wa rasuluhu min fadlihi wa rasuluhu kila fahimta wajen manzon Allah kai duk lokacin shi na rayu duk lokacin shi na rayu sannan a lokaci guda kuma wajen Allah kai don Qur'ani na sauka manzon Allah na nan akan ka'idar ihfazillah ya hafazka ba sani ba ko mun gane ehin kuma a kula cewa yayi ila Allah wa rasulihi ba cewa yi lillahi wa rasulihi ba ba don annabi an kai ba a wajen annabi an ka tafi kina gane aqidar ba don annabi an kai ba wajen annabi an kai wanda ya hijira ya ban makka a take nan ta hukunta a wancan lokaci idan kai hijira sai kai sham ka hijira sai kai yaman ka hijira sai kai baharaini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai madina ba ka hijira ba ka hijira ba ina aka sun ka tahi ila rasuli gaya aka sun faɗi shi fahimta gaya to in ko gaya aka yi sadda annabi na wani wuri san aka sun ka tafi kila an fahimta to in ya kaurafa in ya kaurafa kila an fahimta ko to shi yasa abin da kafa in ce kaga da zuwa ga manzon Allah aka yi ko ba haka ba a lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake rafi ake ila rasulihi kila fahimta idan ko babu mazo sallallahu alaihi ya kaura to sai a ce kai hijira daga garin kahirci zuwa garin musulunci ko wani gari ai ba ta kaice ta ga Madina ba an fahimci wannan sai in an kai lokacin da kila ba mu kaiwa Allah tsare mu lokacin da jal sadda ko ina musulunci zai kama tattaruwa tattaruwa har ya koma Madina dai ko din in eh, islam yanzawi kama tanzawi al-hayya Mhm, yanzawi ila almadina annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ala kullu hadin ahan da muka so mu ce kalimar ila wa rasulihi da tazo cikin hadisin innamal a'malu binniyati da mafi yawan mutane suka ɗauka ta fassara su gwamaya ta ga wannan tafsiri kala biyu ta ko ko hujja cikin ta hidda dalilin ta kala biyu na na ɗaya ishara da ila an kai ba dalil ba ila ba dalil ba lilgaya ta shi yasa har suka yi ta wancan hadisi qumu ila sayyidikum da qumu li sayyidikum ko na cewa na sa'ad sa'ad ibn ko na cewa idan babba ya taho ana tashi a mimmike zugudun zugudun din girmama shi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko ku annabi baya son haka nan shi ma ko ya zan sun ce suna ganin kyama ga huskar annabi in ya to ga wuri su ke sai sun ka bari saboda suna ganin alaman bai su sai suka ce ah to ga hadisi manzo Allah ya bada umurni na cewa qumu ila sayyidikum sai an ka ce ah, ila yatti ba li sayyidikum ba ila yatti sai Muhammad Nasi Albani ma ya kara duk durkul hadisin sai ya kara gano akwai ma wata kalima da ka aiki ga iladin qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tassa ku tai ga shugaban ku san ya taho ku tai ku kama mai sauka bisa jaki jakin da ya hawo kuma haka nan na jaki ya hawo kuma lokacin bai da lahiya don an gama yakin ahzab kuma ahzab din an bugai ga duddugi ko ko jijiyan nan ta ta bayan duddugi yanzan bai iya takawa kuma bisa jaki sai da an ka aza to kaga in za a yi sauka bai sauka sai da an ka ji sai ko sai ce ashe wanda yake kumu ila sayyidikum fa anziluhu ashe a tashi a kama mai ya sauka ba a girmama mai idilalan lahu ba kila fahimci wannan da haka sai yace to tana nan hukunci guda a ga babba ya zo a ninnike yana cikin karaha da ba a su a fahimci wannan duk me yake sun ya kawo fassara game da haka nan game da iladali iladali sai ce bai zo qumu li sayyidikum ba duk ruku yace kumu ila sayyidikum to haka cewa ya faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi a fahimci wannan a layin ila yake ba layin lamun ba sannan a layin ma'ana kuma manzo sallallahu yana raye an fahimci wannan sosai to yanzu mu dan koma ai hakuri kadan mu dan koma ga gaba sai ce ni waja'al al-hasba lahu wahdahu falam yaqul waja'al al-hasba lahu الحسب falam yaqul wa qalu hasbuna Allah wa rasuluhu بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب yace kaga waje ala hasaba manzo Allah dauke sarki ya sanya kalima hasbu lahu gare shi shi dai Allah shi kadai wahadahu falan yaqul bai ce wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu bai ce haka ba su ce Allah da manzo sun ishe mu a Allah dai ya ishe mu bal a'a ja'alahu ya sayi kalima hasbu khalisa haqqihi haƙƙe ne na da shi da shi khalis tataccen haƙƙi ne kama kala ta'ala kama inda Allah ya tunwaya yace inda suka ce inna ila rabb inna ila Allah raghibun wa inna ila Allah raghibun sai yace walam yaqul ai Allah at-tu'a bai ce wa ila rasulihi ba ko eh bal ja'ala ar-raghabata ilayhi wahda ya sanya ragaba ga Allah yanta ko kuma ita ce mazo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ragabatan wa rahabatan ilayka tan addu'a kwana eh ragabatan wa rahabatan ilayka ko rahabatan wa ragabatan ilayka la ja wa la malja'a minka illa ilayka ar-ragaba ga Allah iyakayinta a kula sosai a kula ko shine ar-ragaba ila Allah ga Allah iyakayinta walam yaqul wa bal ja'ala ar-ragabata ilayhi wahda kama qala ta'ala kama yadda Allah wata aya ya ƙara nuna muna ragaba ga Allah ya kayinta inda Allah ka cewa fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab yace fa idza faraghta idan ka gama ka gama ka gama babu mamaki tunda radul azhar karatu mala bakar gumi cikin cikin tafsiri shi eh ina jin da shi da wasu ba rike ba amma dai na san nashi shi ɗaya ce sallah yana cikin son ka ce sallah idan faragata idan ka gama sallah fansab kila an gane ku kula ba sai ku yi faragata an ka ce idan ka gama amma da ibnu kasir da su Kukuri da su tsabari da imam sa'di da imam al-baghawi da sauransu sai suka fa idza faragta min ashghalika wa shu'unid dunya idan ka gama al'amuranka na duniya ka yi duk abubuwan da ka kai to ba fansab kamu zo fasara fansab sun ce wannan faraga ga harkokin duniya aka sata an gane ba a sata ga faraga minas salati sai dai faraga kalimat ga harkokin duniya aka sata faraga idan ka gama sai su aka cewa sai sai ina da mai ashirar tafasir na ya kawo ya ce wannan ayat ta yi daidai da hadisin can da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al akhabathani ga tuwo ga sallah to game da shi to kaga faragata ko ba haka ba sannan fansaf sai faragata min al-akali sannan wala huwa yudafi'uhu al akhabathani kana jin goli an tada kama ko kana bin kashi an tadda ya kama cikin ka yayi kululul zagi ta tole wai an ce sallah za ta suwa to mi za ka fara wa faragata faragata sallah sannan ka shiga toilet ko ku faragata toilet sannan ka shiga sallah ka gani fa idza faragata sai samu su yawan tafsirai ta suka ce idza faragata idan ka gama abubuwan da ka kai na al'amuran duniya ba gama kakakaf ba ka kai muhalli na yanzu ka samu hankalin kanka to fan sabbat a fasara fansattu shi kuma takahu ko ka wahala kalimar fansab mudari ila amruna ko fansab ni adda sadun fataha to in ga sadun fataha gare ga amru to ga mudari insa ma fataha gare lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allah astaghfirullah wa atubu